الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Ubangijinka, ya kai wannan manzo, da waɗanda suke kewaye da shi suna tsalkake Ubangijinsu ga barin abin da bai dace da shi ba, kuma suna yin imani da shi, suna nema wa mumine gafara, suna cewa a cikin addu'arsu, ya Ubangijinmu, iliminka da rahamarka sun yalwaci komai, ka gafarta ma waɗanda suka tuba daga laifuffukansu, kuma suka bi addininka, ka kiyaye su daga wuta, kada ta shafe su.